na'am to a'udhu billahi samiil alim min ash rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. إن الحمد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 da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a darasi na tara ne a wannan wata na ramadan hijira shekara ta 1445 insha Allah muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan ayyuka da muke yi masu nagarta a wannan wata Allah ya amsa mana addu'o'inmu Allah ta'ala ya amsa mana muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma cewa dukkan abin da ya dame mu a ƙasarmu Najeriya Allah ya magance mana dukkan wani alkhairi da muke nema Allah ya ba mu sharri muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi iyayenmu da suka rasu malumanmu da suka rasu 'ya'yanmu da zuriyarmu da suka rasu Allah ta'ala ya musu gafara da rahama da jinkai mu da muke raye Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya ɗauki rayuwar rayuwarmu kan imani wasu daga cikin 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da aka sace a borno kaduna sakkwato an ce na kaduna an ƙara ɗiban wasu tamanin da 'yan kai jiya ko shekaran jiya muna roƙon allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke irin waɗannan laifuffuka muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ya tona asirinsu ya ƙaskantar da su ya kuma walakantar da su muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya da aminci a Najeriya Allah ya ƙara mana adalci da amana a Najeriya Allah ya ƙara mana albarka da kuma tsoronsa a Najeriya na samu labari ba daɗewa ba cewa ranar litinin an yi gobara a sokoto central market inda kusan shaguna da rumfuna 180 suka ƙone jarrabawa ne wannan da allah yake wa masu imani muna addu'a da waɗannan 'yan kasuwa allah ya canja muku da abin da ya fi wannan alkhairi allah ta'ala ya mai muku gurbin abin da kuka rasa ninkin ba ninki daga cikin ƙofofinsa na ni'ima da yake buɗewa bayansa. dukkan wani wanda Allah ya jarrabe shi dukiyarsa fitina ta auka a kanta ko da ba mu da labari muna masa irin wannan addu'a Allah ya canja masa da abin da ya fi wannan na alkhairi Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha babu Allah ta'ala ya kai mu matakin da kowa zai fi karfin abun da zai ci da abun da zai sha na halal a wannan ƙasa ta mu bil hakika jarrabawa ne mai tsanani a watan ramadana a ce wani bai da abun da zai iya ci mutum ba zai san zafin abun ba sai ran da Allah ya jarrabe shi da babu yanzu a wannan hali na azumin masu kuɗi da dama da ba su saba azumin nafila ba daga ramadan zuwa ramadan da suka san yunwa daga ramadan zuwa ramadan suka san kishirwa amma wani a haka yake rayuwa kusan dukkan shekara kawai in an samu a ci in ba a samu ba a haƙura jarrabawa ce mai girma allah ta'ala ya wadatar da kowa ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha in akwai tambayoyi masu ma'ana an samu ƙarin tashoshi guda nawa to an samu ƙarin stations da ke sanya tafsiri mu na ƙarshe a kan na nawa aka tsaya 55 ne a list dai da ka faɗa tabbas 55 ne to ga ƙari dai an samu allaji garba umar dutsen marisar daunan ba gudu ya ɗauki nauyin kebbi state radio daga bakwai zuwa bakwai da arba'in da biyar na yamma sai kuma hukumar gudanarwa na gaskiya fm da kuma ahalus suna wal jama'a na teciman ghana sun ɗauki nauyin gaskiya radio fm 105.5 ghana daga 12.45 zuwa 1.45 na rana sai kuma fixel habitat limited sun ɗauki nauyin peace radio fm 102.5 maiduguri daga 10 zuwa 11 na dare sai management na national traffic radio abuja sun ɗauki nauyi a traffic radio 107.1 abuja daga sha biyu da minti uku zuwa ɗaya da minti uku na rana sai alhaji ahmad adhama ya ɗauki jalla radio kano daga takwas zuwa tara na safe dukkaninsu allah ya biya su da gidan aljanna ya biya musu bukatunsu na alkhairi ya ƙara musu wadata duniya da lahira don haka kenan an samu kafofi da ba za su gaza hamsin da takwas ba a yanzu insha Allah ta'ala a yi tambayin tukunna zuwa abdomen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai mai musulunta ku je ka baka kalmar shahada hmm. isa ya raka ka kai kai ya raka ka ku ba ta kalmar shahada yanzu shi zai ba ta kai kai gadinin su yake cewa a ah, malam we need your credible fatwa on death benefits life insurance a man passed away and as per usual practice of the company he works in. Ibrahim, sake tambayar nan daga farko. Malam mai tambaya ta farko yake cewa Assalamu alaikum malam, ina maka fatan alkhairi a wannan wata, Allah ya ji kan iyaye ya kuma karbi ibadunmu duka amin. Amin. Sai cewa malam, we need your credible fatwa on debt benefits. as life insurance. A man passed away. Death benefit. The company. Life insurance. Okay. A man passed away and as per the usual practice of the company he works in, prior to his death, his wife, who he, who he put as the next of kin, was paid his death benefits. According to the company, this is a benefit provided by the company as no employee contributed to it. The question is, will the wife share the benefits according to Islamic inheritance Sharia to all Magadansa, or she can keep it for her and his children to be taken as a gift from the company. We thoroughly enjoy your tafsir. And we pray Allah builds a befitting home for you in Jannah your Firdaus for the authentic knowledge you always teach. Amen. Amen. ya Hayyu ya Qayyum. akwai fatawa na mausu'a al alfikihiyya a mujalladi na sha ɗaya namba na ɗari biyu da takwas sun yi magana akan matakin da ya shafi death benefit da kuma life insurance matsayinsa kamar da tambayar ta bayyana mutum ne ya rasu yana aiki da kamfani kuma wanda ya saka a matsayin shaida nasa ko mai tsayawa a matsayin next of king din shine iyalinsa bayan ya rasu kamfanin na da al'ada na ana kiransu a ba da wani benefit na rasuwar mutum sannan wannan an karbi kudin duk da shi bai yi contributing komai a ciki ba in an karbi wannan kudin yana cikin gado ne ko kuma abinci kawai za a ci da shi a gida in na fahimci tambayar shi ne ko saboda ita ga ta bahaushe a kuma baturiya two in one eh, ko shi mai tambaya in namiji ne a fatawar da masu alfikihiyya suka fada a volume na goma namba na volume na sha daya volume na sha daya namba na biyu da takwas, suka ce dukkan abin da zai zo wa mamaci bayan rasuwa ana iya kasa shi kaman gida uku a abubuwan da kamfani ke bayarwa ko ma'aikata irin wanda kamfanin ke yi a mafiya yawan lokaci abinda da suke a mafi yawan lokaci ana iya samun canji a wasu wurare in mutum ya rasu in ma'aikaci ne sai a ba da salarin watan da ya rasu kamar yanzu a ce ya rasu a wannan watan sai a ba da salari na watan nan wata na nawa kenan ok to kun koma gregorian kenan to shikenan sai a ba da na march sai a da na kuma april sai a ba da na june wato za a ba da watan da ya rasu da kuma additional two months in ko mai karɓan fansho ne sai a ba da fansho na watan da ya rasu da kuma na watanni guda biyu a gaba wannan yawanci haka suke sai suka ce to yi juwali in mutum ya rasu ko ya zama in yana aiki a ba da albashin da ya rasu na watan da kuma watanni biyu ko kuma kowane irin tsari da ake yi in fansho ne sai a ba da na watan da kuma watanni biyu ko kuma kowane irin tsari da ake ko kuma ya zama abin da ya zo din dalilin wani aiki ne ya yi na alheri ko wani sabis sai aka yi kaman compensating ɗin wannan sabis din da wannan kyauta suka ce a dukkan waɗannan ɓangarori guda uku a magana mafi inganci cewa abin da aka samun nan zai shiga cikin gado in ana farko ne ya shiga gado in ana biyu ne ya shiga gado in ana uku ne ya shiga me ya shiga cikin gado kowanne a cikinsu yana fada cikin gadon don menene don abun iya da alaka da hidimar da ya yi inda bai yi hidimar ba da ba za a bashi albashi har ya rasu kuma a zo a ce an ba da albashi na watan da ya rasu da guda biyu ba inda ba shi ya yi aikin ba da ai ba za a ma ba da fansho ba inda ba sabis da da ba za a bara ba to yanzu misali aya kun da suka rasu a abuja a satin nan yanzu kamfanin ya kira ce zai ba su wannan abu ai bai yi ba suka ce to babu kokonto wannan ya shiga cikin gado kuma fatawar haka nassin fatawar imamu shafi'i kenan rahmatullahi alaihi cewa wannan abin shi ma gado ne wallahu ta'ala a'alam amin ya tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam malam ya ibada Allah ya karbi aikin malam malam na kasance lokacin da bani da komai ina matashi ina cutar jama'a a online business ina damfarar su don na samu kuɗin biya wa kaina bukata a matsayina na matashi sai kuma gashi yanzu na yi kudi. kuma cutar da na yi wa mutane tana damuna ina so in biya su abin da na cuce su amma ban san inda zan same su da biya su ba malam don allah da akwai yadda zan yi na biya su haƙƙinsu ta wata hanya a shawo lafiya to wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na gode da addu'a na uku tambaya da kai gabanin tambaya din ina taya ka murna da tun kana raye a duniya ka gane kuskure da kai da laifi da kai da zunubi da kaɗi ba kake nema ka kubuta abun a taya ka murna ne don wani yana zaune yanzu ƙarin zunuban yake ƙarawa wani yana nan ya damfaruwa ne ya je ƙasa kaza ya yi damfara ya je kaza ya yi damfara kuma in ya samu dama ma ƙara damfara zai yi to amma kai a yanzu ka riga ka ja layi sannan kana nema ka kubuta daga haƙƙin wasu da ka ɗauka hani allak bil haƙiƙa ya kai a yi congratulating ɗinka gaba na ƙarshe tambaya da kai ibn al-qayyim al-jauziya rahmatullahi alai cikin zadul ma'ad nasa a volum na biyar namba na 690 ya yi bayanin kubuta daga haƙƙin da mutum ya ɗauka wanda yake ba nasa ba akwai hadisai da dama da ake dogara da su wanda akai ya gina fatawa din daga cikin hadisai sanannu wanda kusan duk ɗalibin ilimi ya sani akwai hadisi na abu huraira allah ya ƙara masa yadda wanda fiyayyen halitta sallala suke cewa man kanat indahu mazlima li akhihi duk wanda yake da wani abun da ya zalunci dan uwansa na mutunci ne ko na dukiya ne yayi kokarin kubuta min qabli ayyati yawmul la dirham wala dinar hadisi ne na bukhari hadisi na 2446 yace duk wanda yake da wani haƙƙin dan uwansa da ya dauka to yayi kokarin kubuta tun gabanin ranar da babu dirhami babu dinari da zai biya wato tun gabanin ranar da babu naira babu riyal babu dala babu stalin pound a ranar in akwai ayyuka na alkhairi sai a ɗauka a biya bashi in babu kuma sai a ɗauki zunuban mutane a ɗora masa wannan yake bayyana mana cewa alkhairi ne abin da kai niyyan yi Allah ya taimake ka hanyoyin da ake kubuta shine waɗanda ka riga ka san abin da ka zalunce su tun da online kake sai ka bi rekod ɗinka online duk mutumin da ka ha'inta sai ka ɗauki haƙƙinsa kwatankwacin wannan sai ka mayar masa in ta hanyar online ya dace ka nemi nambansa ko ka yi kontaktin sai ka yi wanda ya gagara ko ya rasu sai ka nemi magadansa sai ka ba su abin da ka zalunce shi wanda wannan ya zama baka samu ba a magana mafi inganci shine sai ka yi aikin alkhairi da wannan kuɗi ɗin da fatan in ya cancanta a wurin Allah Allah zai kai ladan gare shi so wannan ka'ida dai kai dole ka rabu da kuɗin shaikul islam rahimahullah malamin ibn al rahmatullahi alai yana ƙara da cewa a shi shine ga inda rudani ya faru ka san wani bangaren dukiyan halal ne wani bangare haram ne ko ba ka da bayanin yadda za ka san percentage nawa ne balle kai hukunci da kaza naka ne kaza ba naka ba so dukkan waɗannan al'amura suna da muhimmanci kuma duk mai imani da ya san ya kamata babu mutumin da zai kuskura ya gamu da Allah da kwabo ɗaya na haramun a kansa duk wanda ya san girman Allah ya san jarrabawa da ke cikin filin kiyama wallahi al'azim babu wanda zai yi alkafura ya tafi filin kiyama da haƙƙin kwabo ɗaya ba nasa ba a kansa duk wani abu a duniya ne kuma hatsarin fa ne duk abin da mutum ya tara nan daga ya rasu a duniya ya riga ya kare yi da wani abu likkafa ni bai da aljihu likkafa bai da me arama ka taba ganin ɗinka likkafa ni da aljihu likkafa bai da aljihu kabari bayi da store barzaku da kiyama babu saving account babu current account to me saura sannan duk maganan gina gida sayan mota cin abinci mai daɗi wai kai aiki da kuɗinka kana rasuwa fa duk ya kare a barzaku ko a ciyar da mutumin kwarai abincin aljanna ko shaidani a rika bashi abincin wuta a aljanna ko a lahira ba mai gina gida dan aljanna Allah ne yake gina masa yan wuta an da musu gidansu so babu wani abin da mutum zai je lahira ya bukaci kwabo ɗaya da shi kuma tun a duniya ita dukiya ta halal ma abin da fakaciyar shi ne naka abin da ka rike kuma menene ba naka ba ne ko da na halal ne to na magada ne abin da ka riƙe shi ne wanda zai kare abin da ka yi don allah shi ne wanda Allah ta'ala zai maka aiki da shi gobe kiyama ko da abu na halal ne mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci Allah ta'ala shi samu wanye lafiya dukiya ko ta halal ne ba ta da wani amfani da ya wuce a nemi lahira da ita ba ta da wani amfani ita dukiyar halal din ma ga baki ɗaya ta shine a nemi lahira don ita duniya ba wajen zama ba ne kuma lahiran nan aikinmu na duniya ake gina mana gida da shi la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yaburiha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wallahu ta'ala a'lam za mu tashi yau da ikon Allah a darasi na tara a suratu ali imrana daidai kan ayata nawa aramma ayata 121 ko insha Allah ta'ala to bismillah arama فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون gadauta lokacin da ka fita da safe min ahalika daga wurin iyalanka ya faru yakin uhudu ba yaƙi ya shirya ba yana zaune ne a garin madina ya ma bar maka mahaifarsa inda aka ba shi wahala aka azabtar da shi da masu imani ya tashi ya koma garin madina ya kafa daula ta addini kuma aka biyo shi garin madina aka ce za a halaka shi wannan yana da muhimmanci a tarihi saboda sau da dama akwai misconceptions akan addinin musulunci when it comes to abin da ya shafi yaƙi wo akwai waɗanda an hana su fahimci haƙiƙanin addinin musulunci kawai abin da ake na musu musulunci shine zubar da jini musulunci shine kashe mutane kwata-kwata ba haka ba ne addinin musulunci addini ne na saving rai daga halaka addini ne na kubutar da mutane duniya da lahira addini ne na aminci da zaman lafiya don in ka ɗauki dukkan yaƙuƙuka da fiyayyen halitta ya yi kana iya raba su dukkaninsu gida biyu in sun yawa gida uku na farko ka samu self defense ne shine kare kai kare kai kuma ko a doka ta kasashen duniya halal ne ba wanda doka ta ce karya ya kare kansa na biyu kuma shine yanta masu rauni ƙoƙarin a yi me a yi ƙoƙarin rescuing a yi ƙoƙarin emancipating the oppressed waɗanda aka zalunce su masu rauni a yi ƙoƙarin ƙwato su yanzu haka a duniya wurare nawa ake yaƙi da sunan me da sunan ana so a kare masu rauni yanzu abin da ya faru a europe kwanan nan ake ta fama tsakanin ƙasashe duk ba wannan ba ne ana ga babbar ƙasa za ta zalunci ƙarama bari mu je mu haɗa kai mu kwace su bari mu taimaka musu sai na uku shine tabbatar da adalci a bayan ƙasa don babu abin da ke kawo fitina da tashin hankali irin zalunci babu abin da ke kawo zaman lafiya a ƙasa ko a duniya irin adalci kuma just injustice anywhere is a threat to justice everywhere a duk inda ake zalunci a wuri ɗaya a duniya to yana kalubalanta yana zama hatsari ne da barazana ga adalci a ko'ina a duniya so duk yakin da ka yi fiyayyen halitta ya yi ko sahabbai suka yi in ka auna za ka ga baya fita daga rashin waɗannan ababe guda uku sai dai in mutum bai fahimta ba a waɗannan al'amura ko a tsarin duniya akwai ƙasar da take zaune ba ta da sojan da ke kare ta babu ita me dalili ba ana yin soja ne don a tada rikici ba a'a don ku kare kanku a inda barazana ta zo za ta tunkare ku wannan shine manufar ba kuna yi ne don ku afka wani ko don ku cuci wani ba shi yasa idan ka fahimta za ka ga waɗanda suke ɓata addini na musulunci da nan cewa ya karantar da zubar da jini ne kawai a kashe mutane wallahi al'azim ɗayan biyu ko suna yi da son rai ne ko kuma karatu ne ilimi ne ba su da shi a kai amma babu yadda za a yi wanda ya san haƙiƙanin karantarwar addini ya jingina musulunci haka kawai da zubar da jini addinin da ya ce idan kai sabin rai guda ɗaya ka kubutar da rai guda ɗaya kamar ka kubutar da nation ne gaba ɗaya daga halaka addinin da ya ce wanda ya halakar da rai ɗaya kamar ya halakar da gabaki ɗaya ƙasa ne a musulunci fa kubutar da rai kamar ka kubutar da ƙasa gaba ɗaya ne halakar da rai ɗaya kamar ka halakar da ƙasa ne gabaki ɗayanta addini ne wanda gaisuwarsa ma gaba ɗaya shine zaman lafiya ya tabbata a kanka zaman lafiya ya tabbata a kanku shine assalamu alaikum aminci ake roƙa maka amsar gaisuwa ɗin kuma shine mai kai ma aminci da zaman lafiya ya tabbata a kanku addinin daga baki ɗaya wanda ya addinin shine Allah sunansa assalam ne mai zaman lafiya sunansa al-mu'min shi yake tabbatar da menene da security kuma addinin da makomar wanda ya yi shi a lahira sunan inda zai shiga gidan zaman lafiya shine darussalam aljanna kuma a ce wannan addinin ba shine addinin zaman lafiya ba addinin da wanda aka turo da addinin yana zaune wani sahabi ya zo gabansa annabi ya ce me sunanka ya ce alharbu ya ce alharbu ya ce eh sunanka yaƙi ya ce a ah, sai ya canja masa sunan ya ce ai bai dace ba ta yaya za a ce sunanka yaƙi an samu sunan Allah zaman lafiya da aminci amma babu inda Allah ya ce sunansa mai yaƙi babu inda ya sa wa annabi sunan yaƙi addinin da ƙasar da take da mafiya yawan musulmai a duk duniya ita ce indonesia musulunci ya je indonesia kuma indonesia na da musulman da suka fi kowanne yawa a duniya amma har a tarihi musulunci ya je kan kama ba a taba zuwa koda da reza aka yaƙi wani a ƙasar ba musulunci ya shiga me da asalin saƙo ne na aminci malaysia musulmai su ne majority musulunci ya shiga ne da saƙo na mai na aminci india musulunci ya shugabanci ƙasar india kusan shekara dubu musulmai ke shugabantan india amma har mulki ya bar hannunsu musulmai su ne minority ba su tilasta wani da ƙarfi sai ya shiga addinin ba don me don sun yi imani da kowa ya zaɓi addinin da yake so musulunci ya mulki ƙasar spain shine biladul andalus shekara 800 ya mulka in ka ɗauki ɓangaren ƙasar wanda ya shafi irin wajen madrid wajen irin granada wajen irin cordova duka wannan mai ke bayyana mana zaman lafiya na addini so haka a musulunci wuraren da addini ya karantar da yaƙi za ka ga yana yi ne don waɗannan hikimomi guda uku da na bayyana mafhum tsayyib don haka wannan magana ne da ƙur'ani yake mana a kan yaƙi na uhudu yaƙi da uhudu shine ya biyo bayan yaƙin badar waɗanda aka yi nasara a kansu su suka zo suka tsokani fiyayyen halitta a badar aka yi yaƙi kuma ba su yi nasara ba fiyayyen halitta da sahabbai duk da su ne 'yan kaɗan ba su je da niyyar yaƙi ba kuma allah ta'ala ya ba su nasara sai suka koma gida sai suka sake shiri shirin da suka yi sai suka huto da sunan yaƙi na uhudu to me ke faruwa sun yi shiri biyu shiri na farko na ɓangaren adadi sun zo da adadin jama'ar da sun san ya fi ƙarfin adadin sahabbai da ke garin madina shiri na biyu shine kayan aiki makaman da suka ɗauko ya fi ƙarfin sahabbai a zafiri sai dai gatan sahabbai suna tare da mai sama shine allah duk wanda ke tare da mai sama ba a nasara a kansa shi yasa kullum idan kana da wani abu to karka kuskura in kana da matsala da wani ya fi ka kusanci da Allah duk wanda ka fi shi kusanci da Allah ka yi maganinsa ba karka ji tsoron kowa in dai ka kafin mutum kusanci da Allah to ka gama da shi ko a neman aure ne me yasa yawanci ba a nasara akan ustazai in aka je neman aure yanzu da nan aramomi da kake gani <laughs> sun sha ka da sanatoci a neman aure Allah ya sa dai ba wani sanata a ranar ko a cikin masu zuwa ko don akwai a yafe mini yanzu yadda kake ga aran ma shi ya koshi da alhamdulillah wallahi zai wahala ku tafi neman aure da irin su ba su yi maganin ka ba me dalili shine rike Allah <laughs> Shi ne rike Allah in ka rike Allah so duk abin da aka sa a gaba sai ka kasa mutum so ka kuskura abokin nemanka akan wani abu fi ka alaka mai kyau da Allah in ka fi shi ka gama da shi to me ke faruwa sai suka fito da niyyar yakan annabi da sahabbai suka zo bayan garin madina suka yadda zango fiyayyen halitta shi kuma sai ya kira mitin da gaggawa saboda duk abin da za a yi dole sai da shawari kamar yadda Allah ya masa wasiya mun karanta kwana hudu da biyar da suka wuce فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ali imran aya ta 159 sai tara sahabbai yanzu yayi dace mu yi mu zauna a gida ne su shigo mana ko mu tare su a bayan gari tunda mu ba yaƙi mu kai ba su suka kawo mana yaki dole mu kare kanmu kuma annabi sallallahu shugabancin da yayi shine malamin su shine limamin su shi yake koya musu qur'ani ba ma shi ke koya musu hadisi ba shine source of hadisin ga baki daya shine likitansu sahabbai shi yake musu sulhun aure shi yake kula da su sannan kuma shine shugabansu na executive arm of government a madina gaba daya shine shugabansu na judiciary shine shugabansu na legislative arm of government gaba daya shi annabi duk shine shugaban ai annabi ba wa'azi kadai yayi ba shugabanci yayi bai wa'azi kadai ba ai shi wa'azi theory ne shugabanci kuma menene practice ne kana yi practical ne so shi duka biyu ya yi in theory and in practice kamar yadda shehu usman dan fodiyo allah ya ji kansa a najeriya ya yi in theory ya karantar da malamai ya karantar da mutane ya ba su tuta ya ce theory da kuka yi karatu to ku je ku yi practice ya ba wa malam modibbo wa tuta malam sambo a kano wa aka bawa malam suleimanu ya kuke tsayawa ne a katsina wa aka bawa umaru me dallaji allah ya muku albarka sannan a kazaura wa aka bawa eh malam dan tunku ko a daurawa aka bawa na malam musa haka ne a zazzawa aka bawa wannan malam musa wannan malam ishiyaka sai dai zazzauma suna da tutan bangaren kanan borno suna da kuma na tutar fulani duka sai kuma ina ok sai nan ne jawa aka bawa malar nufe ko wa aka bawa malar dembo ko sai ilorin malar alimi ko sale alimi waɗannan su ne to kaga ɗan fodiyo da ya zo ya karantar da addini bai tsaya nan ba sai kuma ya ba su me sai ya ba su shugabanci Shi ne theory and practice mafhum tayyib da aka fiye yan halitta sai hada mitin din sahabbai sai ya ce musu to ga abin da ke faruwa za mu zauna a gari ne su kawo hari ko kuma mu je bayan gari mu kara kanmu sai aka rabu biyu wasu suka ce mu zauna a gari suka ce a'a matasa sai suka rinja da cewa gaskiya mu fita bayan gari aka shigo gidanka aka faɗa da kai an gama da kai gara ka je kofar gida ayi a can sai fiyayyen halitta ya karkata ga wannan sai aka fita bayan gari to shine hikimar fita ana fita bayan gari da ikon Allah sai ya fara tsara sahabbai a mitin din a yadda za a yi ya fi su makiya sun zo da kusan mutum dubu uku da yan kai shi kuma dai da ɗan da barbaru haka da diman matasa da dattawan da za su iya fita aka nemi kusan mutum dubu ɗaya sai aka fita bayan gari a je a same su ga wanda ya taba yin aikin haji ya san inda dutsen uhudu yake sai ka dan fito a bayan garin madina amma yanzu ya zama kamar cikin gari saboda gine-gine kuma gari ya bunƙasa za ka ga akwai gidaje hatta a wurin to shine me ke faruwa sai fito da sahabbai wurin to sai fara tsara su yana cewa wana ku ku tsaya daga nan wana ku tsaya a kan can ku wannan bangaren ku tsaya daga waje kaza wannan shine a yaƙi da ake ce masa tactical formation military sukan ce masa tactical formation ko tactical order to shine fiyayyen halitta yake shine cewa wa gadauta min ahalika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital yana ta jera su shine planning and strategy na yaki akwai military operation akwai military strategy akwai military tactics to shine yake ta tsara su haka ku tsaya nan kai kutsaya sai ya dauke kamar mutane hamsin sai ya dora su akan dutse karkashin jagorancin abdullahi bunu jubair sai ce ku ku zauna a kan nan ko muna nasara ko ana nasara a kanmu kada ku sauka wannan military wato shine tactical formation nasa akwai tactics a military suna da matakai da ya shafi a ce ko kinetic shi yake cewa fire power akwai abin da ake kira mobility akwai abin da ake kira security and protection ko security and or protection sannan akwai abin da ake cewa shock power ko shock fire so halitta sai ya tsara su haka wannan tactical formation shine wa idh gadauta lokacin da ka fito da safe imamul baydawi a tafsirin sa karkashin ayar ya ce gadauta daga algada ne wal ashi algada shine fitowa da safe tun da safe fito don ya fara tsara yakin yakin bai faru ba sai da rana amma tactical formation tun da safe ya fara tun da ba shirin yaƙi ya ba hari aka kawo masa da manufar ya kare kansa self defense ne nasu da iyalansu da makamantansu mafhum tayyib don haka sai ke wannan tactical formation to gadauta min ahali da ka fito daga wurin iyalanka ya fito daga ɗakin na na aisha ne radiyallahu anha wannan ƙur'ani ya ƙara rattaba matakin dukkan iyalan fiyayyen halitta wa khususan iyalin da ya fito a wajenta da ya ce wa idghadauta min a halika. wannan yana ishara daga gidansa musamman ɗakin na na aisha radiyallahu anha dattijuwar arziki kuma 'yar gidan dattijon arziki as-siddiqa bintu siddiq dattijuwa mai gaskiya 'yar gidan dattijo mai gaskiya irin waɗannan in kaji an ce irin dattawan nan aiwa na akwai dattaku to tun a zamanin sahabbai irin su abubakar siddiq ne shi a musuluncin an ce tsoho ba yabo ba ne amma an ce dattijo ne ne to dattaku hali ne wani shekaransa goma sha biyar amma akwai halin dattaku wani ya kai casa'in amma bai da halin dattaku to shi yasa irin suna na aisha su abubakar siddiq musulmi na kware bai kiransu sai da alheri ba ma zagin su ba ma aibata su kuma ba ma goyon bayan a zage su kuma kaunarsu da muke yi kullum muna bayyana ta mukan roƙi Allah ya sa mu a damshin su amma mai zagin su kuma sai ga tsoro yake ji ya bayyana ma shi ga aƙidarsu Allah ya kare mu Allah ya sani muna son su muna kaunarsu mun amince suna kuskure amma kuma alkhairansu ya yi yau kurakuran fintinkau kuma Allah ya yafe musu kuskuren kuma tun a duniya ya ba su aljanna don haka wa gadauta min ahalika a lokacin da ka fito daga ɗakin iyalinka daga gidanka tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital kana wannan tactical formation or tactical order a filin daga maqa'ida lil a wuraren zama na yaƙi da strategy da kake yi saboda yaƙi ba a yinsa sai da strategy kuma Allah da kansa shi da baya kuskure duk abin da Allah ta'ala ya za ga akwai planning and strategy is necessary ya zama duk abin da muke muna da planning muna da strategy a cikinsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu wannan suratul kamar aya ta nawa ta arba'in da tara. Allah ya ce kowane abu mun halicce shi ne da planning mai kyau Allah da kansa san da ya planning shi yasa masana management sukan ce whoever fails to plan he plans to fail dukkan mutumin da ya failin ya yi planning to ya yi planning don ya yi failin ne a ka'ida duk abin da yake mazo mutane ne masu tsari ko shugabanci kake da shi a ƙauye a gari a jiha a ƙasa dole ya zama kana da planning kana da policy da ka tsara kana da developmental plan wanda na tabbatar alhamdulillah jihohi da dama akwai su na san borno sun yi developmental plan na jihar na shekaru da yawa na yi attending jihar gombe an yi na yi attending so duk wanda yana da tsari shine planning ya zama yaya za a tsara ci gaban jiha ba na shekara ɗaya ba ko biyu shekara goma shekara ashirin duk time da aka ga bukatan a yi reviewing a ƙara wasu ideas ana iya yi so duk wannan iya da muhimmanci don ci gaban al'umma to ko a harka na addini sai da haka ya zama masallatai ya zama muna da planning ba haka ake zuba kara zuba mu yi salloli guda biyar mu watse ba me muke so mu ci in masallacin mu na so ya samar da makaranta wace irin makaranta makarantar science ne eh shekara da muke so mu gina science secondary school shekara nawa muke so mu gina kaza da kaza shekara nawa muke so mu yi kaza marayu nawa muke bukata mu yi sponsoring a shekaran farko nawa muke so a shekara na kaza waɗannan irin abubuwa na tsari mu muna da su in ana strategy ana planning da haka ake nasara in ka ɗauki manya-manyan institutions na duniya za ka ga daga masallatai aka same su ina nufin universities jami'ar farko a duk duniya masallaci ya yi ta jami'atul qarawin masallaci ne a ƙasa ta ina ta morocco mace fatimatul fihiri gado ta yi daga kudin gadon ta gina masallaci masallacin ya samar da jami'ar farko a duk duniya masallacinta jami'a ta biyu a duk duniya masallaci ya samar ita ce jami'atul azhar a egypt masallacin fatimatu zahara da aka yi nasaba gare ta shi ya samar da jami'ar ita ce second oldest university sai ta uku jami'atu zaituna tana tunisia masallaci ya samar da ita masjidu zaitun dukkaninsu fa daga masallatai aka yi the first three oldest universities a duk duniya duk duniya waɗannan su ne kuma unesco sun tabbatar da cewa misali irin azahar irin karawin da ke morocco su ne na farko a duniya misali sai fa bayan nan da shekaru da dama aka yi jami'ar farko a europe ita ce university of bologna italy bayan shekaru da yawa ingila suka yi jami'a ta oxford sai kuma khirrijai na oxford wato graduates suka yi cambridge sai bayan sama da shekara 100 wanda suka gama a cambridge suka je suka yi jami'ar farko harvard university a america Ke sa ake kiran anguwar ma cambridge wato muslim world suna da jami'a ɗaya biyu uku shekaru da dama da wayewan university gabanin tura masu san menene jami'a me dalili saboda tasirin planning and strategy shi yasa duk abin da muke mu zama mutane masu tsari kar mu zauna kara zube in akwai tsari da kyakkyawar manufa to aikin baya lalacewa tsari da kyakkyawar manufa ya zama manufar mu na da kyau muna da tsari na commitment to aiki za mu yi nasara insha Allah ta'ala Allah ta'ala shi samu wanye lafiya wallahu Allah sami'un mai ji ne don haka Allah ta'ala yana ji jinsa ba irin namu ba don ba a kwatanta Allah da ji irin na mutum Allah ta'ala matakinsa daban wallahu sami kalma nawa sau nawa ya kira as-sami bari gwada ku a nan sami'un sau ya zo a ƙur'ani na'am ustaz ya ce 47 kun amince suna iya kai haka amma asalin wanda suke ishara zuwa ga sunan Allah 45 ne wanda su Allah suke nufi ina nufin wanda suke nufin Allah wanda sunan Allah na assame alim fa da sunan Allah guda nawa ne saboda muhimmancin ilimi sun kai 157 Allah ya samu wanye lafiya na'am bismillah idh شلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ a lokacin da ɓangarori guda biyu daga cikinku suka yi niyyar su watse su rabu da ku wallahu ma Allah majibincin ɓangarori guda biyu ne wa alallahi falyatawakkalil mu'minun muminai zuwa ga Allah suke tawakkali mumine zuwa ga Allah suke me tawakkali lokacin da fiyayyen halitta ya dauki sahabbai kusan dubu ɗaya za su tafi uhudu don su yi self defense su kare garin madina da iyalansu 'ya'yansu da matansu sai abdullahi bin ubay bin salul shi kuma shine shugaban munafukai na duk duniya a zamanin sai fara yaudarin su to an zo za a je a dauke kuma a kashe ku shi ya ce kaza kaza to ai wanda ma bai fito ba ya dace dan gidansa a gawa ne yaya ba a ga kaza ba sai fara sa shakku a zukatan wasu mutane sai dawo kusan da one third kashi ɗaya cikin uku kusan mutum ɗari uku sai dawo da su wannan yake bayyana mana mai imani yana iya kuskure don a wanda ya da su akwai wanda muminai ne daga baya ƙur'ani ya tabbatar da matakinsu amma yake bayyana mana mumini na iya yin kuskure mumini ba ma'asumi ba ne kawai abin da yake faruwa shine alkhairansa sun yi wa kurakuransa fintinkau sun ninka su ninkin ba ninki to a lokacin abdullahi ibn ubay ibn salai dawo da wajen mutum 300 bayan nan sai wasu manyan kabilu guda biyu suka so su masu biyo su su ne abu salima da abu harisa to su kuma sai allah ta'ala ya taimake su suka yi nasara a kan shaidan sun yi yunkurin su dawo su bi ubayi bin salul sai suka fasa sai suka bi fiyayyen halitta shine Allah ta'ala ya ce idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala sun yi niyya bangare biyun nan su ma su dawo gida su sauladan su amma wallahu waliyuhuma Allah majibincin su ne wannan kuma abin da yake gaya mana duk da mumini baya kuskure akwai ƙarin darasi shine Allah ta'ala yana kara muminai daga tarkon shedan sau da dama fiye da marasa imani kai in kana da imani akwai abin da in ya gifta ka ga ka zai iya yaudaran ka sai Allah ya sa time da ma zai gifta baka magarin bare ya zama ya affecting ɗinka ai irin abin da ya faru a kissar annabi yusuf kenan arama za ka ba mu misali ولقد bihi wa hamma biha كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين جزاكم الله خيرا misalin suna da yawa a suratu yusuf amma tun da ya ba mu kwaya ɗaya mu tsaya a kai saboda lokaci wannan cikin suratu yusuf aya ta nawa na'am ashirin da ashirin da nawa haka ne aya ashirin da hudu ne walaƙad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin ta nufi annabi yusuf ya nufe ta haka Allah ya faɗa yawanci malamai da akan canja fa za a ce wai laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha a'a ibnu usaimin allah ji kansa ya ce wa hammad bihi wa hamma biha babu kuskure ta nufe shi ya nufe ta amma allah bai bar annabi yusuf yayi zina ba me ya ce linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin saboda iya daga cikin bayinmu waɗanda mai allah ta'ala ya tsarkake su ya ba su ikhlasi kaga duk da fa walaqad hammad bihi wa biha bai yi ba saboda me saboda allah ne ya kare shi shi yasa sau da dama mai imani yakan samu kariya ta Allah har a wurin da shaidan ya rinjaye sai Allah ya sa abin gaba ɗaya ba zai yi ba wannan special kariya ne da Allah yake wa masu imani kuma shekul sabon rahimu ke cewa Allah ya jarabi Annabi Yusuf da yawa da jefa shi a rijiya cewa kura ta cinye shi an sai da shi an ɗauke shi a matsayin bawa ya je gidan fursuna ya yi shekaru ya samu jarrabawar matar sarki ya samu jarrabawan 'yan uwansa an ɗora masa mulki ya yi kaza ya ce duk jarrabawa nan wace ta fi girma ya ce na matan nan ya fi girma saboda sauran jarrabawa na jefawa rijiya ko sai da shi ko gidan yari bayi da zaɓi amma na wannan sabon allah iya da zaɓi kuma ya ƙi Allah ya taimake shi duk abin da ba ka da zaɓi dole ne ta kama ka ba haushe ce haƙuri ya zama dole amma wanda kake da iko kaki sabon Allah ka cancanci a yaba maka don haka Allah ya ce wala na'am wa ala Allah mu'minuna mu'minai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala suke tawakkali yana da matukar muhimmanci mu sani cewa masu imani Allah ta'ala yakan ba su special kariya dalilin me dalilin Allah ta'ala yana son su to wannan shine irin abin da ya faru da banu salima da kuma banu haritha su ban guda biyun nan duk da abdullahi bin ubayy bin salul yayi kokarin ya rinjaye su ba su dawo ba sai Allah ya ce wallahu waliyuhuma kamar yadda akan annabi yusuf Allah ta'ala ya ce me laula kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al-mukhlasin don iya daga cikin bayinmu da muka tsarkake su muka sanya zaɓaɓɓu ne gaba gare mu wannan yake bayyana mana yin imani da Allah yana kare ka daga sharrin da ka sani da wanda baka sani ba yana kare ka daga fitinar da ka sani da wanda bata ka sani ba kuma Allah ta'ala ya ce wa alallahi falyatawakkalil mu'minuna muminai suna tawakkali ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala menene ma'anan tawakkul a tawakkul ila Allah shine sidikul itimadi alallah Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a ilil asbab ma'anan tawakkali kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya faɗa shine gaskiyar dogaro zuwa ga Allah wajen jawo fa'ida da tunku tunkuɗa sharri tare da yin sabubba da shari'a ta amince a aikata don a jawo fa'idan ko a tunkuɗa sharri wannan shine hakikanin abin da ake nufi da tawakkali ka dogara ga Allah wajen neman fa'ida da tunkuɗa sharri da kuma al'akhadu bil asbab dukkan abin da yake sababi ne ka aikata in kai wannan ka zama mai tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga cikin halittun da ke da tawakkali a sunna shine akwai tsuntsaye tsuntsu yakan zauna ya ɗauko abinci a ƙotonsa ya zo ya ciyar da 'ya'yansa ya ɗura musu tukunne koma ya nemi nasa zai kwana a gida ƙotonsa empty ƙoton nan shine store zai baccinsa ba abin da ya dame shi sai da safe ya fita ya je ya nemo breakfast tukunne ya kawo a cikin sahabbai masu tawakkali akwai irin abu zarril gifari radiyallahu anhu yadda ana siffata shi ma da tawakkali ilallah so mu zo mutane masu dogaro ga Allah duk abin da muke nema mu nema a wurin Allah subhanahu ta'ala, amma mu dage mu zo masu tawakkali duk abin da Allah ta'ala ya hukunta sai mu yi aiki da shi mu rike shi mu yi imani da shi rashin tawakkali ga Allah yakan sabbaba abubuwa da dama tawakkali ga Allah yakan jawo mutum fa'idodi da yawa a wurin Allah daga cikin dai muhimman abu shine Allah yana son mutane masu tawakkali fa bi ma rahmatin nan fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين جزاكم na'am jazakumullahu khairar saboda lokaci wannan ayar misali ne kawai guda ɗaya wanda mun karanta ɗazu ta ali imran aya ta 159 muhallu shahid Allah ya ce yana son mutane masu tawakkali kuma annabi da kansa aka ce fa'iza azamta fatawakkal alalla. in ka ɗaura niyyan yin wani abu to ka dogara ga Allah shi sa duk abin da za ka yi a rayuwa kar ka dogara ga mutum ka dogara ga Allah in ka dogara ga mahaifi Allah na iya ɗaukar rayuwarsa in ka dogara ga mai gidanka Allah yana iya ɗaukar rayuwarsa in ka dogara da wata kujera Allah yana iya raba ka da ita me ya dace ka dogara ka dogara ga Allah fa'iza azamta fatawakkal alallah duk abin da ka saka a gaba to in kai niyya ka dogara ga Allah kuma Allah ta'ala ya ce yana son mutane masu tawakkali in muna da tawakkali Allah ta'ala yana son mu Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayi masu tawakkali to a wannan hali shi sa Allah ta'ala ya ce wa alallahi fale tawakkalil mu'minuna za mu iya shiga aya ta gaba kuwa ba zai yi ba ko? Hmm? to za mu tashi a kan aya ta 123 insha Allah wa kuma Allah bi badrin wa antum azilla za a shigo da maganan badr a ciki don wannan ayoyi da muka yi bayani a magana mafi inganci tafsirin ibn abbas radiyallahu an da ɗalibinsa mujahid sun ce suna magana ne akan uhudu wannan kuma za a shigo da maganan badr ne don a nuna wa sahabbai radiyallahu anhum